wasu sun zo daga kaduna duk ba wani abu kawo su wannan taro illa soyayya da jaddada ƙaunansu da fito da soyayya da kansu sosai da mai martaba wannan sarki namu. Bismillahi min shaitanir rajim. Bismillahi rahmanir rahim. Abin da ya haɗa mu nan ne soyayyar mai martaba. Iya shi kaɗai ya isa ya zama makasudi ko mutum maudu'i wanda zai iya haɗa masoya su haɗa kan soyayyar wani abu guda ɗaya. inda kuka gani sunana kamar da sadiq adam hoto ni ne ciyaman na wannan kungiya ta emir muhammad sunusu na biyu ala'ayi halin makasudin da ya sa muka yi wannan kwarekwarya tare taron ne saboda mu tabbatar da zumunci da kuma soyayya ta martaba sarki a matsayin sa na jagora ba iya na kano ba ko na arewa najeriya baki ɗayanta baya da haka akwai wani tsari wanda muke so za mu kawo wanda za mu yi amfani da shi wajen ganin cewa mun taimaka masa da wasu ayyuka da yake kokari ya ga cewa al'umma sun fahimta ko kuma sun ɗabbaka a kai a matsayin sana aikin alkhairi so baya da haka akwai eh, akwai wani abubuwa da suka taso wanda muke ganin cewa kamar idan muka yi amfani da wannan damar za mu rage wa al'umma da daɗi ko bacin ran abin da ake ganin cewa an yi shi wanda bai yi wa mutanen jihar kano daɗi ba wanda ya sa muka ga ya dace a ce mu tattara masoyansa guri ɗaya don ganin cewa an yi kule kuma an ba da gudunmawa ta addu'a da kuma abubuwan da yake da alaka da sako wanda za mu tura shi a sashi daban-daban na media tun daga kan wannan sashi miliyoyin guda uku da muke da su social media electronic media da print media duka za mu amfani da wannan platform din don ganin cewa mun tura sakon kuma mutane sun fahimci cewa ga abin da muke so ne wannan shi yasa muka ga akwai bukatar mu tattaro masoyansa guri ɗaya, mu dunkule waje daya kuma mu dinga amfani da irin falsafar da yake biya mana ganin cewa al'ummar jihar kano da ma najeriya baki daya suka amfana wasu da yawa sukan tambaye ni su ce to yanzu ne dalilin da ya sa ah, aka kama wannan aiki da dangane ba tare da shi an je an same shi an ji me zai ce ko wani abu to ni a tunani na shi aikin alheri ba a bukatar cewa sai an yi tallan sama wani abin kawai kana yi ne saboda kasancewa menene ribar ka ah, ranar gobe ba wai yanzu ba shi kuma mataba sarki kullum abin da yake koya mana shine mu zamto cewa muna ta'awuna tsakanin mu ma'ana muna taimakekeniya idan na ga wani abu wanda nake ganin idan na hana ka ko idan na sa ka zai amfane ka ko kuma zai amfani rayuwar al'ummar da kake ciki zan yi kawai Allah ya azurta shi da baiwa da rashin tsoro Allah ya ba shi damar baiwar faɗar gaskiya Hadeja wanda ko dangantakar na farko da kungiya da masarauta shine alakan mu da mutane yadda masoya mai martaba sarki suka fito suka nuna soyayyarsu da ƙaunarsu suka zo suka nuna cewa suna kishi suna kuma ƙaunar sarki shine abu na farko da muka fara samun alakan mu da mutanen da suke ɗan jahohi gari gari ga sunan wanda sun zazzo daga gari gari indiya akwai lamba sunusi wanda aka fi sani da dan buran wanda shine alaƙar mu ta biyu da muka fara samu da shi kowa fatan alheri game da wannan wakilci nawa na kowa ita kowa da inda ita take ita ce mai dan daga saboda mu ne iyaye da gaba daya ita ma gwagwarmaya ta wannan tafiya mai albarka ya zo ya karɓi sarauta ba domin mai gani suke ya yi limitatin kansa a kan wani abu wanda ana gani ya ma daɗe da wuce wannan martaba tun a cikin zukatan al'umma dalili abin da suke gani cewa gudunmo da zai iya ba wa ƙasa najeriya da kuma kano da ma duniya baki ɗaya abu ne wani sasa shi ne ya saka kuke ji ake ji kamar baya shiru akwai baya shiru ba ne mutum da wanda ya ginu wato akan duk wata harka ta taimakon ɗan adam da gina ɗan adam idan aka duba kungiyoyi da suke gabansa na marayu da na ƙananan yara.

a madadin mai girma tamburan da baya kasar nan yana mika sakon godiya gare ku